بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غبا سقي غدا باب نجي خاتم يا نبي غير قول وكبيغا خاتم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنى خاتما من ذهب عبد الله يجي سيدنا عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم يبركي ناجي دقى أثر فونا ركان نجاي أن ولد في بطن كفي إذا لبسه rukan na النبي صلى الله عليه وسلم ajudan gabe wuce ma fastana annasu khawatin min zahab idan zawan jiliya nabi muhammadu ya yayi sallallahu alaihi wasallam wai da rukayan azarfa na atsada rukayan azarfa sa fena faraki al-minbar idan annabi le zaje da rukayan azarfa kin duwa idan annabi fe guta minbar fe daji ya tsoci fe ke tsoci mufe ga gani bai jama'i musulmi jin ga inni kuntu istona'tuhu wa inni la albasuhu mito gayi zai taru kan natsa daga azarfa wani amma daga yi na ni ya daru ka ya zarfa biya fana bazahu fana bazan nas annabi fi wa rukauce ya zandoro na ibiru ka ya zarfa yana fi jikin fece yi mai hadisi yoyin al-imam al-bukhari bai wuce musulmi a dakiya rukaya zarfa musamman kayan alarin ruka ya zinari kwa zarfa yana likwata a ramuwa ya ba gishi ya luma na mai muhammadu sallallahu alaihi wasallam za gane wuce a lalliyo adi suke bai daga ba'an da sai ge malikon ga anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hatama min fidda annabi bi annabi bi kayan azarfai wa naqasha fihi uche kaba min yarukan ujiri kya kaba bungai muhammadun rasulullah ina kaba rukuba da nawala ina kaba rukuba da nawala annabi sallallahu alaihi wasallam ca ga zalbe zawon gishi gaza zandoro ga ka ilimi kabaru kai mai wani ba da kogo ba hadisi ke bai ti sha ni garu ka hadisi ya anas bai na yi kuku ya nabi sallallahu alaihi wasallam nan ga kana nakshul khatama salatata astur ina kabaru ka wani satra guta satra farkwai muhammadu satra baci rasulu satra ta ci allah gole malum ne guci ci muhammadu rasulullah ana sai ne malik in ke gabe hadisi ya mana ya zuwa wannan saba nabi sallallahu alaihi wasallam nan gama da kwako siri ya miuji biyu gaja da yawo ga kana khatamun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi alihi وأشار إلى الخنصر بيده اليسرى رواه مسلم garu kayan annabi sallallahu alaihi wasallam egwa na tunana wa egwa gingina ya gwagwa a tingu ga bula ruka da ana sai shara ji da ba khinsar egwa na yi ga khinsar na ce binsar na ce wusta na ce sababatu na ce ibha wa shara ji ga egwa egwa fi egwa ginginin nan gaba na biya jula rukauna adi suke bai bayan sayidu na alibi igiyar abu talib radiyallahu anhu قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبع آذه أو آذه قال فأومع إلى الوسطى والتي تليها رواه مسلم alimun abi talib rahim radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ga ga laru ka da egwanna ma egwanna kunna egwa kici sai ibn ali shara ishara daga annabi nan ga ga laru ka da bomo wa ga ga alwusta egwa ita cinna wallati saliya bene yune ngai ne ga sababa na tsotin ci kodana nga nabi nan ga mini gbogbo ba na wade nga laru kada bu ke ga wabbi rukada shi ga laru kada igwata cewa ko asababa na tsaye suna ci ya gwashe bayan cinci ko na sai dai na konna na iga khinsar na ko binsar imam muslim a shaga bidiya daga ba ana sai ge maliku gobe ga annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam arada an yaktuba ila rahtin aw unasin annabi biya ji takadudu ya jamman do ciji ka wasiku da jamman do ci min al aajib jamman jiji larbawa na ajge ga ajimu ada ga larbawa da na zandoro na ji larbawa ne ya ga al فقيل له أجاد قلبي النبي قال إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم إذا جايوم نيبو سي كذا دورة يتشن دورة أنا سي أغالي ركوي نتنبري وبانا فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم شوار كان أذرفا na yana wuna munaiki ya muhammadu su ci sakuyo hadisu al-bukhari hadisu ke bai ci sha ne ruka da yana nabi sallallahu alaihi wasallam hadisu ya abdullahi ya sayi na umar galibi Anasi ya ge maliki zanna ji dai son ba nabi ya ba abdullahi ya sayi na umar wani bai yi zagi da mai nabi wani ga hafsa ya ge sayi na umar na yi mini ciya na bi sallallahu alaihi wasallam na za farko yi khadija zabaci ziyo sauda ta ce aisha na na hafsa gai nisha so gama da da labarai ce na ji da alaka da miya bi sallallahu alaihi wasallam na zagu bayan sahaba wuce ko na jihar ga kana khatamun nabi sallallahu alaihi wasallam fi yadihi rukaya nabi sallallahu alaihi wasallam zo guba da gubo har bai lokacin ube lui je gwane mutso a caga rukan na dabe da gubo wa fi yadi abi bakar ba'dahu annabi ba jajalina zai fi ja amfani da rukan ne na ziyo sayyiduna abubakar ne alifa ya kakanca ci jiya guba bi tsakuta ce tu da wafi yadi umara ba da abubakar zumayen ajaliyar sayiduna abubakar sai sayiduna umar na ji halifanci ya go tutuna gabi na rokan na fi ladago wani nole ina nabi sallallahu alaihi wasallam lugba fata na ga ya sahabu shiga nahnu ma'ashir al'anbiya la nura ma taraknahu sadaka ije maya annabawa ji en do riga lugba na kiwo egun acha ruwo egi ma to madamini rikicin wuce kuna jemma na je na sahaba wanda ya lo yi ina a ga ina na je ya be sayyiduna na abubakar ya na, lokaci na annabi sallallahu alaihi wasallam jajali na na na fafi mana ke giuna da bana kwata giuna giu zabu ya shi uzo mini zabu tsawa ba na ci yuna a ga fafi man lobugo shi na abubakar abu kan wanda latin da ce wanda latin da cina na bilugwani da dai kayan da cina ji bilugwani na nuna abubakar ga wujen yadda ci lawan lagun kawa awwabi a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga nashinu ma'ashir al'ambiya yi jama'a na bawa ji lanun rasban da yin gika ya yi ma in doro yi ga lugwanin sadaku yi wa jama'a musu mu jaji amfani bai yi bai ne dalili ya zina wani ya sayi nuna abubakar to madami ne na shi a jelani sayi nuna abubakar a gama bulatu domin suna da ce ga ga wayi ti zalunci ba sayidu na abubakar lagu ka fatima wanda ya ga halifanci biya loto gwaye bayan na na fatima na yi sayidu na alina wani zola zuma abubakar sai umar zuma umar sai usman zuma usman ba sai ziyo sai aliyu kila aliyu latin na to sun ga egun imi wuyoyon kagwai miyu da bukanga an ga asan husaini zainab da kuma kulsum egi guni na na fatima luba da kila ugogun na ya haya ya yi zalunci ta abubakar jiwo aliyu ci dai kagbo kanga lokaci da kagbo da biya aliyu na kila ugogun na ya bugun zamu ne jini sahaba ne ya ci zalunci su kwa keku ku da wuce hadisi ya zuma goma na bai ci shani gano kwamini littafin na wani ga littafin ƙararrarar musabakatar wataniya na kungiya ya izalaye nigeria jikanin kungiya alisun na jiga da wani وعن ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده wafi yadi umara ba da abubakar sai na abubakar harukan da gigun sai da za mu biya to ziyo umar Fanan maka na usman lokacin alifanci beto sayidina usman na ya guki mutu ta alifanci mu ga ya gube gube wana ni ga ishara jin ga halifanci alkhilafatu ba'di 30 sana ya gbawace ga halifanci Allah Eh, ya gba na daga ya gona ke fata na ake mulki bugu zandoro gai shi tiya musulmi ji bandoro wadda yi na wana mulki ta ke wani amma a ji zawon yi jagora mai guci iri na sahaba mu ci ko na jina a da iri abiya a da iri abiya gama na waji ya zaguni ni na lissafin wa yawa ya guki ya gbawo abubakar ya guba bisakuta ce tufa guwa umar ya guwa tutu tsandoci ya guwa bai tsabutai kan tana usman ya guwa bai gube ali ya gutsu to ga koyan na jike ba da ya tsana ji tuta yi zandoro abu nan wayo ya guki ya gbawa ba wa fiwo da su na annabi muhammadu tuwanar sallallahu Wula wasallam da ya ci gagan na makin dogo na shago ya gbawa dinan ga halifanci a jina zaguni ni na safi lissafi ya yaji bai tsanin shi tuta yin zandoro na wawon ya gbaure ne so kube da ya bai ne ga lokacin halifanci dajiyar sayidu na usman igiyar afani na jalasala mai bi'ri aris gwagana ga aris na babu sayidu na usman feduta dancin feduta gwaga shauna fa'ahrajar hatamu wuce rukawa rukan nan mu daga ba zai bo umar wani rukaya na sallallahu alaihi wasallam faji ala ya abasu bihi fasakot wuce fe zozo gan be rukan ne ta ci gogo ruka fe jigin fe cin da gogo kọl zai labaya ne biya yi na ga fata lafna salasata iya ma'a usman idan bari ganna ya ci uwa za ya kibo eti za ya roka arfa buta annuwa ga ku amma ma ka falam ya jidu sai da na usman ne roka na ya biya bai roka ji na da wani. lokaci ga yin rowa ne lokaci rowa hmm, da lokaci moto na wai fada na da lokaci na amfani wa biyu ga haƙi kini na hadisin na da imam buhari a ci gobe babu na kpate ga iga nabi muhammadu da kiyo Ruka: roku maki aka babu muhammadun rasulullah babu na iga biyu cigikini ba ga wani gai babu bi isatihi babu na ugwayen etu na sokotun gudu jiza wangi jawazi na ko da yugun gayya ayyuhal muzammil kumi laila ila qalila wuce ya efun ba ni yugo jikin na fila ya shida nke goga ya ayyuhal mudassir kum fa anzir ya wani gala da ya ce wa lokacin wule malaku jibrilu yana kum na ki fa anzir da ji zawon yi jiwazun wa rabbaka fa kabbir wasu ciwoci wa siyabaka fa tahir atufu wa litafi tafsirin da ci ga ayyukan wa litafi man ji bebe tafsirin kuma ya ciye siyabo kacha aini siyabo ya wuri ya ce wa rujza fahajur kutimuma taya bi biyu abdullahi ya abbas abbas yin dagi a nabi muhammadu amsa wasu yin dagi a nabi muhammadu dagi uba ba na yi mani jibe ziyan bai magiyayi magigu ya hako kai kinu ta ce yiwu magigu ji bangare majuwa to dagi ji magigai ya egi egiye gya ji fahimta ko bangare yin maji saba da gan magiya ya ba shi minu fiyo a zaku ba na imani ji biyu an zagan mai ziniyar abbas na yi maga hamza na ke idan ni zai wuye bai ki ba gani bai na amma abu talib bayan sayidi na ali gani bai abu lahabi kafin wuce kwanan na ci tabbaci da ci mai tiye gbowar ba nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ajin imani biyu amma abu talib je boye yi sarawin ina lagwa kuna ina bai ka bari fe wa wawa watuna muke kwaya ibn muddam ne za koyi maka cijo amma abu lahabi Allah kan sun fe wa zo tun da chawazi ga mala ga ji sauki ya ziyo abu talib ya zaba fa kiyamai a ga ta ci gimi na jiyo azabu ji sauki ga yanzu wani ji kwata ne ziyo abu talib ibana musamman lalle wa imani jiga addinin dabu na gefe muhammadu na sallallahu alaihi wasallam amma to ko giza wani daga ta kan wani ja mu gawa mu gawa yana ga cin bana don wani takwan da ko mu je bena bezu ina yi yi obi bebe ina gawa ga fito no le to wani ne di tasiri ta cina luma ja mu to teori ne gi wani ga pata da goru yo ina yi yi wani ji pata da goru yo amma a ga ga ga ma fito mai ji faruwa a ɗaya eh, zawon gire kaza gaskiya ce su kutu bai bakiya ce ne babu ne ba zai fiye tutu na a Nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam abdullahi gin abbas wugan ga unzila ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu arba'in a cewa ya kur'anu ciya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na gugiya ya shi ba nan فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة النبي دمك وإيقوه بيقوته فيتي زواج جوازن وعلم بيا الشبانون فيكا فيها تشوتوتنا ولمك يا ويكين إيارا بي قوته ويا الشباجي وإلا بيو كانغا على قنغ جوازا أما su koma da kebo ji sakwa kwata da wani makaci feji كتيون كيو ya أما da ngala tutu as-sadiqul amin muhammad as-sadiqul amin muhammad nai zan gaskiya ya za amana ne a sai laka ya jiya ji yushi shi wanda gwato zan da wanda gwato arziki fona wa ji hijira na gatsu ga kaya na jiya fona su ko gungula makauya ya bana shiri na ji tiyo bai na ga wa pata minti di maka allah akbar gbogbo bo gaji zaburu tuna wani abin bai na ci ala da zawon gile ba na kyau gaga a gwake wa ba a tuji ya tuye a yi zawo amma tun ga ga kuci na tsaye ala da ya muta cikin bana ya gabi wani na ga gufe biyu wagon wa ibi musu ko bauyi na so mai ke suna dana mugoyi na ya ala da na zaye gun sarawai zaye gun sai zai su kwaya bayan cina shi gwaye gbamuci ga yin doro aga ga tiwu bana aga wa shi zuma ya su kowa jaunin musu sarawi bai wuce annabi ya iya gobe gute la feji wazu da kinye maka ta ibo na cewa zai zuni ci ga ya tuwo bai ne wani zai sokottun tunai ya guki wula iya gobe gute karshe ma ga ala musu da dabi mito sa amma daga na gaske bebe wani nuna ya yi je pata musulunci na lowayi makka wato kafirinci da baina madina ke saudiya fata musulmi ya yawa ibi kafi a nabi ulu ishe gwanin wa umarni ya ga ya ga lugwa kafirin doro kina kinye maka mai madina ta sha da musiba na yaji shi nigeria yi na ga ajibe ajibe ya yi fikin saudiya yi amma jidda na ba fata ne zo da ji santa ya saudiya maka mai madina da na wa yi guba gana wa a cin wa yi maka wa mace yi madina Allahu akbar summa umira bil na nabi sallallahu alaihi wasallam da ya gobe gute fe jiwazi kin ya kan lajin furu bulu tela fa ila madina annabi ta tela da madina ibn madina ce gumbi wani tola tela lobawa amma goga tuzuma ga da be bana galatocha madina ce wacin ajila ta tingiya فمكث بها عشر سنين ثم توفي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري النبي صلى الله عليه وسلم في أبو دمكة دم مدينة مدينة شغبة غرايو صلى الله عليه وسلم نولي أنا النبي محمد لي جنايا بجين أيا شتاح بيغوتي وجي أشبع مكة وكافية توتنا ake ya ce ƙur'ani ya ci muke ya gobe kuta jina ta ci abu fewa ta wede kan gagancin gakkilalo madina uci da jin ya gobe wala ya rata be gute nun fe maka bayani wanda da be kuwa madina wa yawe ya ci ta be gute ga mu da annabi sallallahu alaihi wasallam ji ishara ga gwakwa al'umma mu je yayi zai yayi gadda ya shi tawla wadwa sai duna abubakar ya ci tabi wuce ga husunin umar a ci ga na na aisha a ci ciga wa kuma kwaji ya ci ta tutu to aduwa bugu wetu ya ci ta wa feji shiri ibn e nabi sallallahu alaihi wasallam ga a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalluhum man yajuzu zalik ga gwa ko rayuwa na al'umma mujaddijina wi gada ya ci ta lo ya aduwa ni wa kalluhun zadiye gita ci luma mili wa gayi zai ya goyon na gana za a tuya shi ne za a tuya shi ne bai guwa ga malawa gafu za da kyar wadi za ga goya shi tuna bata goga ne gai fa fawo ba ni za goya shi tuna wade ga mawa ga ba ga gu mujiwo agogaggo gingini na jiga da daya gogo jama'a musulmi ifi ji shiri hadisin da cewa nabi sallallahu alaihi wasallam ga zan doro su ko gaya rayuwa ce ya shi taji je wani wazo uzo uzuri ya ni wajen uzuri kya da taya su kwa e bana shawa je fata wale ya ni nan mana to nan mana na gena to na gya na fata ulan ula da gwadana ni gogo ya zadi uji shiri gaje nusa fe ji faskanci zama fe zunga mana zama fe ji ayin ci zama kiwa da taya su ko zanaki ci kewo wada wuyan da na muyoyi zana da na muyoyi zana su ko ya yi zana wangi jama'ai musulmi ja buga katun ya yi na kawo to wace na ci ƙur'an lewa na ya wuki ba ko ya shi bai gute e wana ce ya go bai gute maka a bai cari e ya go yi madina ƙur'an wa ci wuci ba ko e ya shi bai gute kara kara ya fi ciwo ala aya bayu ala sura bayu ala aya bayu ala sura bayu amma gwa ko sura ne da ci maka wani ya ce tawidiyo ebe ya wana ta ci wani fediya ji a gabe wai amma gwa kwa ya yi madina ji wai ba zaba ya ciki bo ya e ti hukuncin an yi a ji kaza an yi a ji ajiyo an yi a fiyazuyo an yi a ka ebe nan ganin fashe ka koro gikina wani yi nuwa wadda maka wani na ta wura yi gina a e ya zaji ya dabewa zo ila yin da wuru

gona e, ah, su da ya zawon batwa ba tun adiyi ne wani iya su da zalda da su su kuyi su la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq su ku da gaji amifin su ku adde za ka goyon kabare wani rin zai je yau fata na adde na tunno bai tuji na wajo ga lalle su ku bugi goyon zula mutu wacce ne su yi zai je yau fata na masoyoji na ji wato ba wata adini lugwa igwe mi na lawa na kpata jina soji ƙura'anu ga wa an tohe na izin tanzoro kpata jina ya lakya daga ga doktor kici ya yi biyo ziya yi biyo ziya yi biyo cibe ci kici ya daulo ba to ngala ga wala bi choko e ko zo ga zawan gijo jina su kwawa na babu so gida annabi muhammadu ja kuri na wala ya wan so gida aske wai da za a shari wa bi musulmin doro a da ga gani shari'a yo ji kokare wala da watu ta ci ga wajiza wani shi ne ba su ko biya salatu ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o yayi aziki ya sa ya boji na nabi muhammadu ta ci wani sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك